هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ga الله تبارك وتعالى ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma wannan littafi na alfikihul akbar na al'imam abu hanifa rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaye yau muna talata garin laraba wanda ke sha bakwai ne ga watan rajab shekara ta 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da shida ga watan daya shekara ta 2026 a kalandar turawa idan uwa ba su manta ba ba mu gushe ba muna duba bangaren da malam yake mana bayani akan wannan babban shishike daga cikin manya-manyan shika-shikan ko rukunne ko ginshikan imani guda shida wanda yake shine abin da shafi al'imani bil qadar imani da kaddara ah, mun yi bayani cewa imani da kaddara nan ya kunshi wasu matakai guda hudu akwai al'ilmu akwai al'kitaba akwai al'irada sannan kashi muna da alkhalku su ne abuwa guda hudu mun faɗi al'ilmu mi ya kunsa sannan muka faɗi alkitaba mi ya kunsa al'irada kuma mun faɗi mi ya kunsa to mun shiga cikin bayani akan na hudu sai lokaci kuɗe mana shine wato arrabi'u na hudu alkhalku halitta ko halittawa mun ce al'ilmu yana nufin mutum ya yi imani ya sani cewa Allah ya san komi da kowa da abin da ya kasance da abin da ke kasancewa da abin zai kasance nan gaba alkitaba kuma yana nufin Allah ta'ala duk abin da ya faru ko zai faru ko yake faruwa to Allah ne ya tsara shi ya rubuta shi a cikin Allahul Mahfuz kuma wani rubutun ba a sauya shi kuma duk abin da ke gudana yana gudana ne karkashin wannan rubutun sannan da muka ce yana nufin wa'annan abubuwa da Allah ta'ala ya san su ya ƙididdige su kuma ya rubuta su to suna gudana ne da nufinsa da mashi'arsa ba wani daga cikin wa'annan ababe da yake gudana ba ƙarƙashin irada da nufi da control na Allah Ta wa ta'ala ba to abu da hudu muka ci shine alhalku halitta za ku gan shi a shafi na goma sha ɗaya shafi na goma sha ɗaya na hudu ya ce alhalku halittawa wanda wannan mun ɗan ah, yi game da shi sai lokaci ya kudu muka ce wannan bangare yana nufin mutum ya yarda a imaninsa da kaddara cewa Allah ta tabaraka ta'ala shi ya halicci kowa da komai duk abubuwan da wato suka kasance mu a da da waɗanda suke samuwa a yanzu da waɗanda ma za su samu a nan gaba kananan su da manyan su to Allah tabaraka wata'ala shi ya halicce su to haka mala yace fa kullu shay'in ka'inun wallahu ta'ala huwa alladhi khalaqahu wa awjada ce dukkan wani abu ya kasance duk wani abu wanda yake mai kasancewa ne shine fa kullu shay'in ka'inun to fa Allah ta'ala Allah madaukin sarki huwa alladhi khalaqahu shi halice shi wa hu kuma shi ya samar da shi kun gane ko saboda kuma kace da abubuwan da aka samar a da da wanda ake samarwa a yanzu da ma za a samar da su a nan gaba to duka Allah ta'ala shi ne mahalicci gare su kazalika shi ne ya samar da su sai zo da <clears throat> wata matsalar janibiyya a cikin wannan ya ce wa amalul ibadi makhluqatu lillahi ta'ala ayyukan bayi to abin ababen halitta ne ga Allah madaukakin sarki bi ma'ana Allah ta'ala shi ya halishe su kun gane ko ayyukan na bayi Allah ta'ala shi ne ya halice su yace alkhairu wa sharu da alkhairi cikin ayyukan da wanda ke sharri duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da su shi ya halice su menene hujja akan cewa da bayi da ayyukan su duk halittar Allah ne sai ce kama qala azza wa jalla ko kamar da Allah mai girma ɗaukaka ya ce wata zai kamuna hujja akan haka ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ta'ala shine ya halice ku wa ma ta'malun da abin da kuke aikatawa to kaga wannan shine nafsi sarihi bayyananne mai gwada cewa yadda bayi suke halittar Allah to haka ma ayyukansu halitta ne na Allah wallahu khalaqakum Allah shi halice ku wa ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa kuma muka ce alkhairu wa shar da ayyukan da bayi suke aikatawa na alkhairi na shar ne duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da su shi halice su kun gane ko za ka sai kawo mana kuma wani wani dalili mai guda maka cewa hatta da ayyuka na sharri waɗanda ba su da kyawu to al'aslu Allah ne ya halice su ya ce wa kala tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa zallahu Allah ala ilmin kuma Allah batar da shi akan ilimi wa adallahu Allahu ala ilmin kazalika Allah ta'ala ya batar da shi akan ilimi wannan Allah yana magana akan kafiri wanda ya riki son zuciyarsa a matsayin abin bautansa a matsayin shine ubangijinsa to shine sai Allah ta'ala ya ce sai batar Allah sai batar da shi akan ilimi to kaga aikin da ya ai ba aikin kwarai ne ba ko ai yake ne shirka ne da Allah tabaraka wa ta'ala don ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hu wannan babu shakka ba aikin kwarai ne ba amma sai ce wa adallahu Allah sai Allah batar da shi kaga aikin shi shi kansa ba wanda aikin da duka Allah ta'ala shine yi su wa adallahu Allah ala ilmi Allah ta'ala batar da shi akan ilimi kun gane ko to wannan shine abin da ya shafi wannan mas'ala janibiyar muka ce malai ambata nan. wace ta shafi a a'malul ibad ayyukan bayi kun gane ko a matsayin cewa da bayin da ayyukan su duk Allah ne ya halicce sai ce wa qad khalafatil qadariyatu fi hadha to akwai kungiyar da ake kira qadariya sun saba a cikin wannan bi ma'ana ba su yarda da wannan ka'idar ba ba su da wannan aƙidar ba wa ja'alul insana muridan lisharri saboda ka su kadariya sai suka sanya mutum shi ne yake nufi ga aikin sharri khaliqan lahu kuma shi ne yake halittan ayyuka na sharri duna iradatin lahi ta'ala ba tare da nufin Allah madaukakin sarki ba kun gani ko wa khalqihi kazalika ba tare da cewa Allah ne halici ayyuka na sharri ba amma ɗan adam shi ya halicce su don haka faja'aluhu sai suka sanya shi mutum khalikan a matsayin mai yin halitta cewa shi ɗan adam mahalicci ne ga ayyuka na shari ma Allah azza wa jalla aluhu khalikan ma Allah azza wa jalla suka sanya shi a matsayin mai yin halitta tare da Allah madaukakin sarki to kun ga wannan babban ah, babbar talalla ya ce gaskiya babban kuskure ne a ce mutum shi sanya mu Allah Ta baraka wa ta'ala abokin tarayya cikin halittarsa kun gane ko to muka ce duka babu abin da ya haifar da wannan face falsafa da su suka dogara a kanta su wa'annan 'yan kadariya dama mun ishara da cewa wannan matsala ta al'imani bilkadar. qadar mas'ala ce da take da haɗari kwarai da gaske kasantuwan ta dogara ne a kan. ko ka ce cikinta an shigar da falsafa kwarai da gaske shigar da falsafa da ilmin kalam ta yadda duk abubuwan da Allah ta baraka wa ta'ala ya ambata ciki yanke da waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka rayu tare da shi suka karɓe su hannu biyu ba tare da sun auna su da hankali ba yi ma'ana ba tare da sun gindaya hankali a matsayin sharaɗi na wajen karɓan su ba abinda annabi ya faɗi kawai suka karɓa sun gane ko ba su gane ba ya amfani da ya dace da hankalin su ko bai dace ba to wa'annan nassoshin da annabi zo masabai da su suka karɓa a haka to muka ce sai aka zo aka samu wasu jama'a da suka biyo baya su kam sai suka shiga cikin amfani da hankali da falsafa da aka sai suka ɗauki matsayi na cewa dukkan wani nafsi da aka kawo komi tabbatan shi komi zaman sassarihi bayyananne to sai an gitta shi da hankali ko ka ce sai an aza shi bisa ga mizani da hankali in ya dace da mizani da hankali to shikenan sai ake da nassin shikenan babu wata matsala amma idan nassin ya ci karo da hankali to idan nassin ya zama cewa ah, na alkur'ani ne baro-baro kenan to sai a yi tawilin nasin a bankare shi a bashi wata ma'ana wanda ba ita ce ma'ana ta zahiri ba in kuma nassin ya zama cewa nassi ne da ya zo cikin hadisi to ko dai a yi kokarin cewa hadisin bai inganta ba sai da kenan ba za a aiki da abin da hadisin yake dauke da shi ba ko kuma su ce a'a shi hadisin ba mutawatiri ne ba wato hadisul ahad ne kun gane ko wato ba gungun mutane ne da yawa suka rutu hadisan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka da mu hadisi ne da wani mutum guda ruwato ko sai an da ku mutane to sai a ce shi irin wannan hadisi na ahad wanda ba mutawatiri ba to abin da shi mas'ala ta aqida ba a kafa hujja da shi ba a ma kafa hujja da shi to kaga tunda ba a kafa hujja da shi kaga shi kenan magana yin aiki da shi ba ta so ba to da wannan falsafa da irin waɗannan abubuwa suka gina a su sai suka yi ta lallaɓe a wannan babi don haka muka ce aka samu wato ƙungiyoyi guda biyu suka bayyana ƙungiyoyi guda biyu suka bayyana aka samu wannan da kuka ji mu a mace sunanta da malam cewa kada khalatil qadariyatu fi hadha al qadariyya aka same ta ita qadariyya muka ce asalin su wato nafa alƙadara fa nusibu ilaihi kun gane ko kaddara ah, suka kori. duk wannan kaddara muke magana kwata ko suka ce ba ta ma kawai babu ta kawai wani nasi da ka sani na kaddara sai su zo su auna shi da abu na hankali ce kawai babu bisa ga bayan da muka yi a baya to da suka kore kaddara a wannan ta wannan huska sai aka jingina su kaddara aka ce da su kadariya kun gane saboda sun kore kaddara a ɗaya ɓangaren kuma sai aka samu wata ƙungiya ita ma ta bayyana wadda ake ce ta aljabariya jabariya su 'yan aljabariya su kuma su suke kishiyantan 'yan kadariya Wata bi ma'ana idan 'yan kadariya mazhabinsu shine ko da kaddara to sun 'yan jabariya sai suka tabbatar da kaddara kun gani amma sai suka tabbatar da kaddara ta hanyar amfani da wannan falsafa da muka ishara zuwa gare ta suka tabbatar da kaddara tabbatarwa wacce ta wuce hajji wacce ta wuce mi ta wuce hajji kun gane ko ta yadda su suka sai suka ɗauki cewa shi ɗan adam wato ba shi da tasiri kwata-kwata cikin komi da yake yi saboda komai Allah ne yake kawai ko gane ba yawa su kadariya suna cewa babu kaddara dan adam saboda ka zo abin da ya shema kansa ayyukansa shi halice abin wa haka kun gane ko to su kuma kadariya sai suka muka ce suka tabbatar da kaddara amma sai suka tabbatar da ita eh, tabbatarwa irin wanda ya wuce haddi da aka suka ce dan adam bai da wani katabus mai ma da hannu a cikin duk abin da yake yi duk kaddara Allah ce ta gudana akan dan adam akan duk abin da yake da na kwarai da na banza kun gani saboda ka dan adam bai da wani tasiri a ciki to kaga wannan sai zama cewa su ma sun ɓace hanya kun gani ko yawa don haka sai zama suna kishiyanta juna da jabariya da kadariya kun fahimta ko to wannan shi don haka su kamar ni ishara su jabariya a wurinsu suna shi al'insanu majburun dan majhur ne kamar wato shi wani abu ne wanda yake an sa shi a matsayin bai da wata wato bai da wani ikhtiyar ko wata kudura ta yayi ko ya bari shi ne ma'anar majbur saboda ka babu abin da yake yi muka ce a wannan mazhabi na fi karkashin kaddara ubangiji tabaraka wa ta'ala da karami da babba duk abin da shi bai da wani katabus da ka ga abu dama ko hagu kaddara ne kawai na kwarai ne ko alkhairi ne kaddara kawai yake bi shi bai da zabi da wani katabus don haka yanzu dukkan ayyuka gaba daya amalul ibad kun gane ko sai suka ce gaba daya Allah ake jingina mai ta ko ta Allah ake jingina musu duk ayyukan bayi gaba dayan su kawai ba na dan adam bane amma nawayi na Allah ne tunda suna guda ne suna guda ne karshe kaddar ubangiji kun gane ko don haka duk Allah ake jingina ma duk aikin da dan adam yayi Allah ne shi kawai to kaga wanda muka ce kuskure ne babba gaskiya kuskure ne babba na amma wallahu khalaqa kuma ma ta'malu amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala da nasoshi daban-daban ya tabbatar da cewa ayyuka na dan adam wanda Allah ya bashi hankali da hurriyatul ikhtiyar cewa yana da daman ya kalli abubuwa gabansa shi zaɓi waɗanda suka yi masa ya yi ya zaɓi waɗanda ba su mashi bai ƙin su to in ya aiki shi ake cewa shi yi ko gane ba kun fahimta ko saboda ka zaka ji Allah yana cewa man amila salihan wanda yayi aiki na gari saboda ka mutun shi yake aiki da gari ko gane ba sannan wa man asa'a man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha saboda ka isa'atul amal din shi ma mutum ne yake ko ba gani ba ana jingina aikin ga mutum ne kun gani ko yawwa saboda ka in mutum ya sallah sai a ce yayi sallah ko ba gani ba in azumi sai a ce yayi sai a ce azumi in yi aiki hajji sai a ce aiki hajji in ya ce zakka a ce yayi zakka in ya sa zumunci sa a ce shi ya abin sa ko ba haka ko ba haka abin yake ba shi yake dangana ma waɗanda aka don shi ya yi su mubasharatan kun gani sannan bil aksi in yayi aiki na banza kun gane fil haqiqa shi ne abin shi saboda da muka ba saboda ka duk wanda ya sha giya shi ya sha giya wanda ya sha taba shi ya sha taba wanda ya sha shi ya sha wanda ya ci riba shi ya ci riba wa haka kun gani ko to wannan shi ne don haka muka ce mazhabin kadariya ba mazhabi ne wanda yake tattare da sawaba ba ba ka zakuwa ka ce da ni dan adam bai da zaɓi bai da kaza duk abin da yake kawai ka ce Allah ya yi shi kun gane ko amma su kadariya kamar muka ce sun kore kaddara sai aka jingina su zuwa kaddaran su ah, da suka kore kaddaran to sai suka suka ce dukkan aikin da dan adam yi kawai shi abinsa ko gani ba duk aikin da dan adam yi menene ne shi abin shi don haka dan adam shine ya halici dukkan ayyukansa da dukkan tasarrufin da adam yake shi ya abin shi shi halici kayansa Allah ba ya da hannu a ciki shi yasa in ya aiki shi ake ciwo shi yi shi kamar da muka shara da sun kira saboda shi ya aikin mubasharatan hakikatan kuma shi ya aikin kun gane ko to duwa da wannan huska su kuma sai suka ce yanzu Allah ma ba ne mahalicin ayyukan bayi ba la ayyukan kwarai wala ayyukan sharri ko ba gani ba yawa saboda ka dan adam iya aiki shi ne ya halicci aikin kuma shi ya yi kansa aikin aikin shi ya yi ba wai Allah ne ta ta'ala ba sun faɗi wannan itimadin akan cewa muka ce duk nususu na kaddara sun kone su eh, imma da tawili imma da cewa eh, nasoshin ba ba hadisi ne mutawatir ba ko kuma hadisi ne da ifai wa haka kun gani ko to dukkanin su dai wa'annan kungiyoyi muka ce dukkanin su ta tuni gaskiya dukkanin su ta tuni to dama su ahlus sunnati wal jama'a da suka zo a wannan babi to sai suka dauki matsayi matsakaici wanda yake shi ne tattare da sawaba shi a daidai matsayi matsakaici su ba su kore kaddara ba su ba su tabbatar da kaddara tabbatarwa wacce ta wuce hajji sai suka ɗauki matsayi matsakaici ta yadda suka ɗauki dukkan nasoshin shari'a waɗanda su ɗan ƙadariya suka ɗauki sashen su suka watsi da sashi da waɗanda kazalika su kuma ɗan jabariya suka ɗauki sashi suka watsi da sashi duka sai alu suna suka ɗauke su gaba ɗaya sai suka yi ƙoƙarin haɗa su suka fitar da natija cewa yadda al'amarin ne yake jama'a shine cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicin komai ba kun gane ko saboda ka babu wani abin da yake kasancewa a duniya faci Allah tabaraka wata'ala shine mahalicinsa kuma Allah shi ya halici bayi da duk abin da suke aikatawa kamar da muka a ɗazu wannan abin da suke aikatawa din na sharri ne ko na akasin haka ne saboda babu abin da ke gudana sai da mashi'ar ubangiji sai da irada shi sai da nufinsa to amma yadda lamarin yake shine kasantuwan Allah ta tabaraka wa ta'ala duk da wannan kaddara da ya rattaba da kuma shine al-khaliqu li kulli shay'in to sai ya baiwa ɗan adam hankali kun gane ko sannan ya bashi cikakkiyar dama ta zaɗin abin da yake so kun gane ko dan adam da Allah ya halice shi bai bar shi a matsayin mahaukaci ba sai ba shi hankali ya ba shi cikakken dama ta yi zaɓi abin da ya ga daman zaɓi da haka da ya ba shi wannan hankalin da cikakken dama sai ya aiko mashi saƙo ta hanyar manzanni ga alkhairi ga sharri kuma a ɗabi'a shi da abin da ke tattare da shi Allah ba shi dama ya yi amfani da hankalinsa ya zaɓa sannan kuma ya yi amfani da ƙudurar da Allah ya ba shi gwargwaronta ya yi abin da ya ga su shi haka Allah ce ina hadaina husabila in ma kiran. kuma kafura mun shi da shi hanyoyi guda biyu wato mun hasi da shi hanya bisa hanya shine na hadin nahu sabila mun shi da adam wato akan tafarki mai kakki don haka ga shi da hankali ga sakon an aiko an gaya masa kaza shine daidai saboda kai ma shakiran ko dai zan mai godiya ga Allah shine bi as-sabil din wai ma kafur ko ya zabi abin da yake aka san haka kafirce ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ku gane ko to wannan shi ne saboda haka kuma wani eh, Allah ta'ala yana bayyana da irin wannan cewa ya aiko mutane eh, sako ya bayyana musu da kaza ta hannun manzanni ta hannun littafan da suka dauko za ka man sha a falyakfur faman sha a falyumin faman sha a to yanzu kaga Allah ba zai faɗi wannan ba idan bai bai wa ɗan adam hankali da kuma hurriyatul ikhtiyari wato cikakken dama ta zaɓi ba da Allah ba zai ce faman sha a falyumin ba faman sha a falyakul wanda ya ga dama imani wanda ya ga dama ne ya kafarta kun gane ko to ta wannan huskan ne da Allah ya ba dan adam irin wannan to sai zama duk abin da ya aikata ana jin gina shi gawa gari shi ba sai kun gane ba yawa yanzu Allah ya ba dan adam hankali ya ba shi tunani ya ba shi eh, dama ta shi zaɓi abin da ga dama shi ko ga shi ya aiko masa ya duba ya gani me zaɓa yi to yanzu duk abin da ya zaɓa da wannan damar da Allah ya bashi in ya aikata shi to sai a shari'anci a ce to wannan abin shi ya yi shi kuma gani ba in ya zaɓi alkhairi ya yi sallah shi ya yi sallah ba ko gani ba haka take da hankali shi ya zaɓi zai yi sallah in ya sallah sai a ci shi sallah in ya azumi ta a ci shi azumi in ya zakar saboda ka shi ya sa a hankalce ma suka ce mutum ba zai tashi yanzu ya sallah ka ce Allah ya ne ya sallah ba ko ana cewa kai kun gani yawwa bil aksi idan ya zabi ayyuka na banza ya je kama yin su da zaɓin sa da sa da da hankalin da yake da shi shi ma ayyukan shi abin shi kamar yadda ma misali a ɗazu wanda ya sha giya shi ya sha giya wanda ya zina ma shi ya zina ko gani ba wanda ya sata shi ya sata wanda ya zagi wani shi ya zagi shi Ya zo wa'annan ayyuka a hankalce ba za ka ce da ni Allah yi so ba ma zai yi ba dan adam shi wanda ya so shi abin shi kun fahimta ko to wannan shi ne duk da cewa Allah tabaraka ta'ala al-aslu a sai ita take gudana haka nan ne kuma ya rubuta wa'annan abubuwa amma dai duba da wannan to sai zama wa'annan ayyukan ana jingina su ne ga dan adam kun gane ko to wannan shi ne don haka sai zama cewa ah, ta wata huska kuma ta huskar cewa Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan ayyukan da dan adam yayi na banza ne ko na sharri ne eh? na banza ne ko na sharri ne wa'anda dan adam shi ya zaba yayi in ka dube su ta huskar cewa Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ne da farko ya tsara su a ƙaddaranci muka ce ko sannan Allah shi ya halittu ɗan adam ko gani ba sannan Allah shi ya ba ɗan adam hankali sannan ya baiwa ɗan adam cikakkar dama ta shi zaɓi abin da yake so da raɓin kansa duk Allah ne wannan ko gani ba to in ka dubi wannan gaba ɗayansa to sai ka ce kuma ayyukan Allah ne ya halice su kenan ba ko kun gani wannan ba abubuwa ne na falsafa kamar da shekar islam bin taimiyya yake cewa ba a wato ba a shawarta mutane da su rika karatun falsafa da ilimin kalama irin wannan saboda zai rudar da mutane to amma wani lokacin dole ka buƙaci ka dan shiga cikin falsafan saboda ka yi ma wa'annan batattun mutane raji ko ku gani ba yawwa abin da muke cewa raddi ya zuwa ga ya jama'a shine dan adam kasantun Allah bashi hankali da karfin tsawon shi damar tunani da damar zaɓi abin da ya ga dama to duk abin da ya aikata sai a ce shi yi shi tun da shi zaɓe da kanshi Allah ba shi wannan dama to a dai bangaren raddi da su kadariya su kuma kun gani yanzu Allah ta baraka wata ala muka ce na abubuwan gaba ɗaya jumlatan sun farko mun waɗi kaddara ubangiji ne shi ya rubuta su ya kaddara su ko ba haka ba yawwa muna raddi ga kadariya ya karku mun ce wanda suka ce ba ku kaddara ko gani ba yawwa cewa ayyukan bawa shi nashi ne shi abinsa ba ba wani bai alaƙa da su raddi ya zuwa gare su suka ce to idan ka lura da cewa dukkan abin da bawa yi da shi bawan kankara kasa duk asalin su kaddara ce ta ubangiji Allah zai yi su sannan da Allah halicci bawan kuma Allah ne ya sa mashi hankali sannan ya shi wannan damar ta ya zaɓi abin da yake son yi sannan ƙarfin jiki da motsawa ma har yi abin da ya gana duk Allah ne ba ko kuma gani ba duka Allah ne ba mutum wannan ko ba shi bashi ba to sai ka ce in ka dibi wannan huskar kuma to sai ka ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna saboda kuma ta'malun din kenan Allah ne ya halice su saboda duk wa'annan damakin da aka bai wa dan adam Allah ne ne ya samar da su kuma shi ba shi wannan dama ko ba gani ba don haka nan matsayin tsaka-tsaka ne kamar haka wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wannan shine al-aslu kun gane ko amma ayyuka na bayi kun gane ko ana jingina ma bawa aikinsa in yayi aikinsa za a ce shi yayi kaza kun fahimta ko tare da cewa asalin abin gaba ɗayansa da zaman cewa wanda ya wannan aiki a matsayin shi dabawa Allah ne ba shi wannan iko da cikakken dama ta zaɓi to kuma sai ka ce duk abin da ka gani a duniya da na kware da na banza duk Allah ya samar da su ina fatan gani to wannan shine abin da suke suke hodi a wannan babi don haka wato abin da dai a cikin wannan al'amari shine la'akari da abubuwan da muka faɗi cewa in ka yi itibari da cewa Allah Ta baraka wa ta'ala shi ne halicci kowa da komai ya samu ma kowa kudura da yin abin da yake iyi da raɗin kansa to sai ka ce Allah shi ya halicci ayyukan baki kun gani bayan da ayyukan su don Allah halicce su sannan kan dubi kuma cewa da an ka halicci bawa an ba shi wannan dama ta shi zaɓi abin da ya ga dama ko ya ko ya bari to yin aikin sai mu ce shi ya abin shi ina fatan kun gani to wannan ne shi yasa eh, malaman ahlus sunna kamar muke cewa suna eh, tambihi da cewa kar mutane su rika zurfafa cikin al'amarin falsafa irin wannan saboda akan samu rudu a cikin da talallabiya kamar da haka wani lokaci sai an samu ko kace dole sai an yi da falsafa saboda kawar da wasu shubhat na waɗannan batattun kungiyoyi da aka zama cewa ahlus sunna wal jama'a suna da buhusu da littafai da suka rubuta waje yi ma ya raddi da kuma su nan. jabariya misali kamar akwai eh, shekar islam eh, kafin shekar islam bin taimiyya akwai akwai bukhari imamul bukhari da kuka sani ya rubuta littafin musamman sa khalqu amalin ibad khalqu amalin ibad littafi ne musamman imamul bukhari ya rubuta shi ya amfani da dukkan dalilai masu gwada cewa eh, ayyukan bayi Allah ne ya samar da su Allah ne ya samar da su ba wai za a ce Allah bai da alaka da su ba a ce ka ce kan ba wani abin da ya gana ba ba haka lamarin yake kun gane ko yawa to ya yi bayani mai kyau gaskiya a cikin wani tafi sa yana raddi wa kadariya kuma yana raddi wa jabariya ah, shekhal islam bin taimiyya yana da rubuce rubuce masu kyau shi ma a wannan fage akwai wani malami ibn izdin al-hanafi shi ma duk ya rubuta almuhu da malamai da yawa ba wai na kadai ba sun yi rubutu ah, wajen yin raddi ga waɗannan mutane a irin wannan falsafa su kun gane ko to al'amarin dai dama yana da hadari kamar da muka ambata ah, yana da wani zai kamar da muka ishara a zaman da muka gabata ko ya gabata cewa irin waɗannan abubuwa da mutum zai ta duba su ta wasu huskoki daban-daban to zai kirkiran makansa ah, wasu tambayoyi waɗanda ba lalle ne kila ya amsa maka su ba cewa yanzu idan ka ce da ni Allah ta'ala shi samar da komai da komai mai kyau da mara kyau Ah, to yanzu abinda shaidan zai iya sawwala ma mutum bai irin wannan tunani shi ne shaidan zai fara cusa masa sa masa wata wasi da cewa to na'am idan Allah tabaraka wa ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'maluna yanzu shi bawa da da ya dauke ya zama kafiri ko shirka ko ya kama abinda ke sabon Allah ne to ma dama Allah ta'ala shi samar da kowa da komai to me laifinsa shi da har za a ce a kai shi wuta ko ne wannan ba yawwa idan dai komai Allah ya kaddara shi kuma wannan kaddara muka ce ba za ka kauce mata ba ko yawwa to idan haka abin yake to shi mutumin da ya shirka da Allah ko ya kafirta ko ya kaza me laifinsa tun tunda abin da ya yi shi ne bisa ga kaddara ubangiji me laifinsa da za har za a kai shi kun gani to kaga irin wanda muka ce tambaya ce wanda take ba lalle ne ka iya samu ma kanka an gari ta gaskiya in shi ya fara saka ma mutane irin wannan tambayoyi ko mutum irin wannan tambayoyi to abin zai bai baya kawai zai zama yana cikin shakku da taraddudi wanda ƙarshe kila in bai hankali ba zai talalaɗiya ga addininsa Allah ke to umuman dai abinda malamai suke cewa wajen kawai da irin wannan shuha shine cewa kamar da tabbata ga sunna dai in irin wa'annan tambayoyi suka rika bijirwa mutum ya nemi tsarin Allah ta baraka ta'ala ga shidan ya nemi tsarin Allah ta'ala daga shidan domin natijar abin in ba a hankali ba shidan yana neman ya ingiza mutum ne ya ce da shi Allah ya zalunci ba wanda ya sa shi wuta duk ba wanda Allah ya sa shi wuta to Allah ya zalunce shi ko mu gani ba abinda da shi ne yake son in ingiza mutum zuwa gare shi da kaga wanda wannan hadari ne kafirci ne Allah shi ka ni abu na farko kenan sannan na biyu suke cewa bayan ka nemi tsarin Allah ubangijin talikai game da wannan matsala in ka ji ta cikin zuciyarka to kuma ka kula da cewa fa Allah tabaraka wa ta'ala shi da kowa da komai shi da kowa da komai saboda ka zai shi Allah ta'ala yana tasarrufi ne a cikin bayinsa yanda ya ga dama don shi ya samar da su shi adda su ko ba ne ba saboda ka yanda ya ga dama da kowa haka zai da shi saboda ka ko a nan duniya haka Allah yake bayan sa ba ma lahira ba don haka nan duniya sai ka ga wani an bashi kuɗi an bashi lafiya ko gani ba ya ta rayuwa kana gani kamar rayuwa ce mai daɗi masha Allah wani kuma sai gan shi kusan tsawon rayuwar shi bai da lafiya ko a samu shi wani problem da jikinsa yana ta wahala babu kuɗi ba ba ba kuma haka Allah ga daman yi dishi ko mu gani ba to ko a lahira ma haka ne yadda Allah tabaraka ta'ala ga dama da bayan sa haka ne zai yi ya kai wanda ga dama aljanna ya kai wanda ga dama a a huta kun gane ko yawwa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yusalu shi Allah ba a tambayin shi game da abin da yake aikatawa cikin bayan sa amma su wani su ne yake tambaya saboda shi an mai duka shi da kowa da komai shi samar da komi da kowa kun gani suka ce wallahi al-masalul a'la in ka gani wannan bayani to sai ka fahimci cewa misalin wannan shine kamar abin da yake faruwa ga su bayan kankaran kansu abin da yake faruwa ga su bayan kankaran kansu tsakanin su da da wasu halittu na Allah waɗanda ba su suka halice su ba su suka halice su yanzu mutum ne za a gan shi dan adam ina fata kun gani da kuɗinsa ya je kasuwa ya siyo ta dabba ko ko kuma a haifa mashi ita a gidansa ta ta girma har ta zama min ta zama ko ba haka ba haka ɗaya wata rana haka kawai ya wasa wuka ya kwantar da ta kawai yake to yanzu ta dabbar da kayan ta daɗi ta ji na'am a'a ai ba ta ji daɗi ba wahal da ita kai malam da kashe ka kashe ta ka gyara mai ka canye ko to yanzu kai ka halice ta ne to wa ya taɓa gaya maka cewa zanen shi kai ya gaya maka cewa zanen shi da kayan ka kaza ko kayan ka a daidai lokacin da baka halicci kaza ba baka halice akuya ba to shi kuma to yanzu Allah ta'ala da ya halicci mutane wallahi masul ala in yi abin da gina cikin bayan sai ka ce ya zalunci hmm? idan kai zaka yi wahal da ka zaka wahal da akuya ka wahal da waye don biyan bukatar ka baka halicce su ba baka san maslahar su ba haka so ka gansu su da kan kanka kuma kai ba wanda taba cewa mace amana ne kai azalibi zalibi to balle Allah ta'ala wanda shi ya samu da kowa da komai muka ce kayan sani to wannan shi ne ina fatan gani don haka dai matsalar dai tana da hadari kamar muke cewa abinda malamai suke cewa abinda an maganin ilin dai duka waɗanga bayanan shine karka dogara akan hankalinka karka dogara akan falsafa shi abin da ya shafi nasoshin shari'a musamman wannan babu da muke magana da shi wato babin kaddara kun gane ko yau duk abin da aka gaya maka ga yanda Allah ya ce ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai ka karba kun gane ko ka karba kawai eh, ba tare da ka gin da ya in cewa wannan abin dole wai sai ya dace da hankalinka kafin ka imani da shi ko kayan da shi ba to wannan shine wallahu ta'ala alam wannan kuma shi ya kawo karshen abin da abin ya gaya mana game da wannan babi na na kaddara to sai je ga abu na gaba in ku duba shafi da goma sha biyu sai ce wal hisabi wal mizan kun gan shi ko wal hisabi wal mizan wato anan yana sai ce da kai na daga cikin muhimman abubuwa da ahlus sunnati wal jama'a suka yarda da su suka imani da su akwai hisabi sannan akwai mizani hisabi shine hisabi wato lissafi ko binciken ayyukan mutane da lissafa su ko sannan mizani shi kuma shine auna ayyukan don a ga wani ya yawa na alkhairi ko na shar shine almizan cewa akwai ma'auni ko ba ne ba to shi nan wurin malai ce Alluga lugha kamar da ya saba in ya kawo maganar shi Alimamu Ahmad to yakan dubi ko su kalmomi da suke bukatan a fassara su ta huskar Luga sai fassara su kafin ya shiga bayanin abinda wannan gaba take kunshe da shi Alluga sai ce alhisabu ko me yake ce mishi alhisab hisab sai ce masdarun ko masdaru hasaba kun gan shi ko wato mazdari ne na hasaba kun gani ko kenan fi'ilin ne hasaba hasibu sai ka ce hisaban yanzu hisab shi ne mazdar hasaba fi'ili yu hasibu fi'ili mudari hisab shi shine mazdar ne ma'anar cewa mazdaru hasaba me ma'anar to hasaba sai ce aina kashe wa jaza in ka ce hasaba to shi ne. na kasha waje ga kun gaishe ko na kasha wato ya bincike abinda mutum ya tattauna akan abinda mutum ya aikata ko yi wa sannan ya bashi sakamako akan wannan a hisabi kenan kina hisabi yana nufin a bincike abinda mutum ya kana a bashi ne sakamako shi ake ce ma hisabi kun gani na kasha wato ai munaqasha an tattauna an bincika an duba wa kuma yayi sakamako kenan wannan shine ma'anan hasaba da haka alhisab yana nufin almunaqashatu wal jaza duba abin da mutum aikata da tattaunawa a kan shi sannan da ƙarshe a ba shi sakamako sannan ce almizan shi kuma abin da ke ce mishi almizan ta huskar lura ma'auni kenan sai ce ya zo ne wato wazaninsa ko ma'auninsa a sarfance shine mif'al mif'al kenan almizan sai ka ce almif'al shine ma'aunin shi a sarfance almizanu almif'al sai ce min wazana min wazana daga fi'ilin wazana in ka ce wazana yana nufin ya auna sai ka ce wazana yazinu waznan wato wazana ya auna yazinu yana auna waznan shine mazdarin to mizan wanda suka ce da ya ce mana ala wazanin fa'al suka ce wannan ismu'ala ala ne ismu ala ismu in suka ce ismu'ala ala shine sunan wani abu da ake amfani da shi wajen ayyutar da wani aiki shi suka ce ma ismu ala galiban a cikin lokacin arabiya yana zakwa bisa ga wannan wazani na misal yanzu mizan shi ne kenan abin da ake amfani da shi wajen yin awo ne mizan shi ta bashi yake ma'auni kun gani ma'auni amma wanda shafi ma'auni na nauyi wannan wazani na misal daga shi ne kuma ake cewa mikiyal mikiyal min alkayl shi ma suka ce ma'auni amma wanda ya shafi wanda aka cikawa kamar ka ce na mudu kenan kun fahimta sannan wannan wazanin shine ake cewa mifta mif'al sai ka ce mifta mifta shine ma yuftahu bihi wato abinda kake buɗe kofa da shi kun gane ko in ka ce mini miqyas miqyas zai daukan abin da za a auna abu da shi kamar ka ce tip line ne ko rula ce kuma mai ne wanda za ka auna tsawon abu ka kaga mikiyas ala ne misal saboda ka shi shine ma yuqasu bihi yana ke auna abu da shi ba haka malai ce wa huwa shi almizan shine ma yuzan bihi da ake auna abu da shi kun fahimta ko to shine mizan a cikin lokacin arabiya don haka mizan dai na nuna abin da ake ake amfani da shi wajen na auna ayyukan bayi kamar da muka shara a gobe kiyama kun fahimta ko to wannan shi ne. to sai malam zo da asharhu ko asharhu sharhi akan wannan bayani na wal hisab wal mizan sai ce wa yuminu ahlus sunnati kun gan shi ko wa yuminu ahlus sunnati bil hisabi ahlus sunna suna yin imani ko sun yi imani bil hisabi da hisabi wanda muka gama bayani menene hisabi binciken aiki da kuma yin sakamako akan aikin kenan to ahlus sunna sun yarda da wannan da wannan malamai suka ce wani bangare ne jama'a wani bangare ne na al'imanu bil yawmil akhir domin wannan hisabi da mizani da muka kawo za mu shiga cikin bayani a kansa da hisabin da mizanin duka ba a duniya suke ba ko ko a duniya ake yin su ai sai mutu ko yawwa sai an mutu sai an tada mutane da ake yin wannan to kaga kenan mutumin da bai yarda da ranar lahira ba ba magana ka zo ka ce da ni ya iman da hisabi ko mizani saboda ka mutumin da ya yarda da mizani da hisabi ko hisabi da mizani automatike ma sai ka tambayi ba yarda da ni yarda da lahira ba ku gane ba ko wanda muka ce yarda da hisabi yarda da mizani ba sai ka tambayi ba dole yarda da ni yarda da lahira don ba a duniya ke wani abubuwan ba to za ka ahlus sunna a matsayin suna masu imani da ranar lahira sun yarda sun saddakar sun sakankance da hisabi cewa akwai shi za a yi shi gobe kiyama yace wallahu ta'ala ba su nasa yau al-qiyama Allah baraka wata alaikan ta da mutane a gobe kiyama wa hasibuhum, ya musu hitabi ya bincike ayyukan su nan ya musu sakamako ne fa hasibuhum. kun gani ko Allah baraka wata alaikan ta da mutane a gobe kiyama nai musu hitabi. kun gani ko bi a'malihim da menene ayyukansu saboda ka zai musu binciken ayyukansu wa yazihim biha ko haka kuma zai musu sakamako ko zai saka musu jihad da wani ayyuka saboda ka kowa za a bincike aikinsa sannan a saka mashi a bashi sakamako bina akan abin da ya aikata daidai da abin da ya aikata فالله تعالى يبعث الناس يوم Sai ce بأعمالهم ويجازيهم بها سيتي وهذا من أعظم الأمور التي تكون في يوم القيامة سيتي ونم مسألة أكفدا وتدشى shafi. hisabin nan da muka ce ahlus sunnati wal jama'a ka'idar su sun yarda sun yi imani da shi shine wa hadha wannan min a'zamil umur kace yana daga cikin manya manyan al'amurra allati takunu fi yawmil qiyamah wanda suke kasance a gobe kiyama ai abubuwan da suke faruwa gobe kiyama mun ishara lokacin muke magana game da lahiran nan cewa abubuwa ne masu yawa ko marhala bayan marhala mataki bayan mataki to matsalar hisabi tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kasance a gobe kiyama wa hada min azami al-umuri allati takunu fi yawm al-qiyama kun fahimta ko to menene tabbacin cewa wannan hisabin gaskiya ne me hujja akan shi sai ce qala azza wa jalla ko sai Allah mai girma daukaka ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira shi Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama gobe kiyama kenan akwai ba da littafai kamar da ayata ta gwaji don haka duk wanda aka ba su littafan su ko wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama Allah ya samu dace fa sawfa yuhasabu to da sanin za a masa hisabi hisaban yasira hisabi mai sauki fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko yawwa da san za a masa hisabi hisabi mai sauki almuhimmu muhallin shahid cikin ayan shine fa sawfa yuhasabu ko da san za a masa ni hisabi kaga wanda ya gwada akwai ni akwai hisabi illa ayat sai ta ce hisabin da za a masa hisabi ne yasira hisaban yasira kasanto mutumin kirki ne an ba shi littafin sa hannun sanda ba don haka tabbas akwai hisabi amma shi hisabin da za a masa hisabi ne yasir shine hisaban yasira Ka sau ya hasabu da sanin za a masa hisabi wani ya sira hisabi mai sauki wanda kamar zamu bayani a nan gaba wannan hisabi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ishara zuwa gare shi da cewa shine al-ard al-ard kun gane ko yawa al-ard wato shine cewa mutumin za a masa irin wannan hisabi mai sauki ba tonon silil za a ba ba tonon silil za a ba saboda kamar zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kama mutum za a masa irin wannan hisabi hisabin ya tsira wanda ya fassara shi cewa ya kamar da Aisha ta tambayi shi ce za a kawo mutum a aje shi gaban ubangiji ta'ala Allah yana magana da shi laisa hukumai na hutun ruwa ba mu fassara tsakanin shi da Allah to lokacin da Allah yake buƙatar ya yi wannan bawa na shi mumini hisabi mai sauki an kawo shi gaban Allah kawai sai Allah ya sa shamaki tsakanin shi ya shi bawan da da bayi saboda Allah zai masa hisabi zai gana da shi ta da bayi ba mai gani duk taron kiyama ba mai ganin abin da Allah zai maka a wannan hisabi ya sir Allah ya samu dace to arzikin kamar da annabi hisabi zai zama arz ne ne arz sai annabi ya ce abin da zai faru shi ne bayan sa wannan shamaki ta da bayi ba su gani sai Allah ya ce mishi lokaci kaza kana duniya kai kaza yace kwarai da gaskiya Allah gani lokaci ga aikin zana mishi muna na ayyukan da aikata ka yi kuskure kaza ka yi sabo kaza ka yi laifi kaza ce lalle haka ne ya Allah duka na sai ce to kaga can duniya da kai wayannan abubuwa na rufa maka asiri babu wanda sai babu wanda sai ce to nan ma na rufa maka asiri je kana gafarta maka wannan shine hisaban yasira saboda ka ba za a yi mashi cikin kokom ne ba kun gane ko a masa tunan sirri game jama'a ba to wannan shine almuhimmu ayat tana tabbatar da hisabi da cewa fa sawfa yuhasabu kun gane ko sanne ka wata aya da take tabbatar da ita ma cewa akwai hisabi gobe kiyama a matsayin hujja cikin alkur'ani mai girma yace wa qala haka Allah madaukakin sarki ya ce ko Allah madaukakin sarki ya ce yana magana game da wa'in sukan kan gari ma ubangiji a nan wurin abinda ya kawo shine fa ha hisaban yasira wa ha azaban nukura amma asalin ayan ko kace farkon ayan shine wa ka'in min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi sai fa ha hisaban eh shadidan wa ha azaban nukura yake wa ka'in min qaryatin ci yawa wata alƙarya wata mutane alƙarya wanda wacce ita wannan alƙarya ko mutanen ta atat an amri rabbiha da suka yi tsaurin kai game da umarnin ubangijin su wa rusulihi da umarnin manzannin ubangijin sa kam da yawa wasu jama'a da suka rayu cikin wasu alƙaryu suka yi tsaurin kai suka nuna takabburanci shine atat an amri rabbiya da mal'utu shine girman kai da kan garewa. bisa ga ɗabi'a ta jiji da kai ce to je aka samu alƙalin da sai wannan game da umarnin da Allah ya ba su wa rusuli kuma suka yi girman kai game da umarnin manzannin Allah to da suka yi wannan a gobe kiyama yace fa hasabnahu sai muka yi musu hisabi yanzu fa sai muka yi musu mene hisabi wanda ya tabbatar da kenan da yace wal hisabu wal mizan hisabu kenan gaskiya ne gashi Allah ya ce alƙaryar da ta yi girman kai game da umarnin ubangijinta da manzanninsa sai ce fahasabna ha sai muka yi musu hisabi su waɗannan mutane alƙarin kenan hisaban shadidan hisabi mai tsanani Allah shi kai to wannan shine kishi ya hisaban yasira shine kishi al'ar binciken kokon kenan Allah shi kai mu sannan kashe ce wa azabna ha azaban nukra muka mata azaba azaban nukra azaba a farkiyama mai muni gaske kenan azaba abi kiyama Allah shi kai mu to wannan shine wallahu ta'ala alam ash-shahid wannan guda biyu suna tabbatar da gaskiyar cewa lalle fa gobe kiyama akwai hisabi yawa saboda ka ba wai magana kawai za a mutu a tashi ne ba a'a akwai abubuwa da yawa wanda dole ne a matsayin ahlus a matsayin na musulmi ahlus sai ka yarda da su a aqidance daga cikin su dole ka yarda da cewa na daga cikin abin da ke faruwa ko zai faru gobe kiyama yana ta da mutane to akwai hisabi akwai hisabi akwai hisabi yasira akwai hisaban akwai hisabi shadi ko hisaban da ko bai da ka karanta da ala kulli hali to wannan shine don haka ahlus sunna sun yarda wannan sun imani da shi wallahu ta'ala alamu na fata Allah ya tada mu abin da kwanci daidai bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wani muka kuskure kuma Allah ya fi mana gafarta mana ya shafe cikin zukatan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته